وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إبواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوة وأن مسلاة مثال البركة مسلاة مبلغة لكي نتكين قلن بوتي الجهر بوتي وأن يمتي نلا رضا yau muna bakwai ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 29 ga watan uku miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hajji da muna cikin tafsirin aya ta 38 a kafin mu shiga akwai wanda yake tambaya game da sahur cewa yana yin sahur ne ya gama sahur kenan sai ya ji ana ikamar sallah wato bai ji kiran sallah ba sai ya ji za a shiga sallah to ya azuminsa idan ba da sani ya ba ba wai ganganci ya yi ba yana zaton cewa alfijar bai kito ba ba kira sallah ta biyu ba azuminsa yana nan amma idan da gangan yayi yana sane da cewa alfijir ya keto sanai ci gaba da ciye-ciyen abincinsa bai bari ba har sai lokacin da za a yi tsamar sallah ta wannan kaga ya karya azuminsa Allah cewa yi wa kudu wasu rabu hatta ya tabayyana lakum alkhaitul abyadu min alkhaitul aswad min alfajr ma'ana an baka damar ka cika sha har lokacin da alfijir zai keto da zara alfijir ya keto zaka dakata da ci da sha idan ba da sani ba ne to wannan babu komai kamar mutumin da ya zaci rana ta faɗi sai ya sha ruwa sai kuma ya kula cewa shi rana ba ta faɗi ba wannan azumin sai yana nan sannan kuma yake cewa wajen tada wato tayar da ikama idan liman ya shigo kawai sai a da ikama ko da lokacin tayar da ikamar bai yi ba liman shi ne shugaba a masallaci shi yasa ake ce masa al'imam saboda haka shi ne ke da alhakin a tayar da sallah idan ya shigo idan bai shigo ba a jira shi sai dai idan shi ya bayar da uzuri ko ya bada izini cewa wani ya shige gaba ya ja sallah zamani ne ya zo da ake sanya lokacin ikama kamar yadda ake cewa lokacin kiran sallah a sai lokacin ikama amma asali shine ikama ba ta da wani lokacinta da za a ce idan lokacin bai yi ba to ko liman ya ce a tayar da ikama ba za a tayar ba ya yi laifi shi a nan mai tambaya yana ga kamar a bai kyauta wa mutane ba an ce za a yi ikama bayan kiran sallah da minti goma sha biyar shi kuma minti goma ya zo ya tayar da ikama ya sa wasu sun rasa sallah ko sun rasa wasu rako'i wannan ba alhakinsa ba ne abinda aka sa na sanar da kiran sallah shine kiran sallah wato na sanar da cewa lokacin sallah shine kiran sallah za a ka kira sallah to in kai mai kwaɗayin ka samu sahun farko ne ka samu kabbara harama da za ka kaji kiran sallah za ka bar abin da kake ka taho idan nuriya lissalati min yawmil jama'ati fasau ila zikrillahi wa zarul bay za ka bar abin da kake ka masallaci to ba ruwan liman cewa ya da ikama da wuri ko bai da ikama da wuri wannan kuma kai ta don haka wannan wani abu ne na zamani da ya zo har ake sa wa mutane cewa ga lokacin da za a yi kama kuma mutane har suka fahimci kamar wani haƙƙinsu ne yanzu liman yana shiga haƙƙinsu tunda yana tayar da ikama kafin lokacin ya yi wani duk wani abu ne sabo ba wai wani abu ne yake da tushe a cikin sunna saboda in an sanya ya ga zai bi shi kenan in kuma ya ga wani abu dalilin da ya sa ya zai saba sakila yana da wani hanzari yana da wani uzuri da zai sa a tayar da sallar kafin lokacin da aka rubuta ya yi wannan duka ba wani abu annabi yana cewa sabon salata kuma hatta rauni kada ku miƙe tsaye kuna jira na har sai kun gana fito sauraka yana iya karawa yana iya rajewa yana kuma iya yi a daidai lokacin da aka aji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

إن الله على نصرهم لقدير إن الله يدافع عن الذين آمنوا للي ألا هنا كاري وأن سكي إيماني إن الله لا يحب كل خوان كفور للي ألا بايا سندك ولم يوم هائنش ويوم بتلش أذن للذين يقاتل يقاتلون أن يإذن ين ياكي قوة دعكي يا قرسو بأنهم ظلموا دمك وأنزى لنشيسو وإن الله على نسرهم لقدير للي ألا ميئيكوني بسيتي مكامس منفار تفسير وأن آية وذن الذين يقات إن الله يدافع عن الذين آمنوا شوى الله سبحانه وتعالى ينابعوا مؤمني كاريا كاريا تفسكوكي دبن دبن a lokuta daban-daban kowane mumini yana samun kariyar Allah gwargwadon imaninsa gwargwadon takawarsa yana samun kariya daga dukkan wato ma'abota sharri yana samun kariya daga kafirai daga azzalimai daga shaidanu yana samun kariya har daga sharrin wato sharrin kansa sharrin zuciyarsa al'amarati bisu Allah yana ba shi kariya daga waɗannan to Allah subhanahu wata'ala ya ce inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur lalle Allah baya san duk wani mai yawan ha'inci mai yawan mutunci wannan kamar bayani ne ubangiji subhanahu wata'ala karin bayani ne ubangiji yake yi na fito da dalilin da yasa yake bawa muminai kariya daga kafirai saboda mai saboda Allah subhanahu wata'ala baya san masu ha'inci masu cin amana waɗanda suke wato cinye haƙƙin Allah subhanahu wata'ala suke tozarta haƙƙin Allah suke tozarta haƙƙin bayinsa akwai amanar da Allah subhanahu wata'ala ya sanya tsakaninsa da bayinsa lokacin da ya halicce su lokacin suna cikin tsakansu Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki alkawari ya alkawari tsakaninsa da su وإذا أخذ ربك min بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهدنا ترك الله سبحانه وتعالى ياي وانا الكوري tsakanin sa da 'yan adam tun suna alamin zarra ubangiji subhanahu wataala ya dau alkawari daga wajensa cewa za su bauta masa shi kaɗai ba tare da sun hada shi da komai ba sana za su bi dokokinsa suka kuma yarda cewa hakan za su yi wannan ita ce amara da take tsakaninsu da mahaliccinsu inna aradna al'amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan ina kana zaluman jahula Allah ce lalle mun bujuro da amana ga sammai mun bujuro da amana ga ƙasa da duwar amma sai suka ƙiyarda su ɗauka suka ji tsoro wa hamalaha al-insan mutum yace ya ji ya gani shi ya ɗauka. Allah ce innahu kana zaluman jahula lalle shi dan adam ya kasance yawan zalunci ne mai yawan jahilci baka dan adam ya yadda cewa zai dauki amanar da Allah subhanahu wataala ya dora na taklifi shine bin dokar Allah subhanahu wataala bin tsarin Allah kula da umarninsa da gujewa haninsa if'al wala taf'al wannan shine manhaji tsarin da ubangiji subhanahu wataala ya ɗora ɗan adam a kansa ɗan adam ya ce ya je ya gani zai ɗauka zai tafiyar da rayuwarsa akan wannan to yayin da ya zo ya saba ma wannan alkawari da ya yi tsakanin shi da Allah ya rungumi wasu ababen bauta ba Allah ba yana bautar su ya ƙi bin umarnin manzannin Allah da Allah subhanahu wata'ala ya aiko masa babu shakka wannan ya ci amana ya ci amanar Allah tunda ku ya ci amanar Allah Allah ba zai so shi ba Allah ba zai kasance tare da shi ba Allah yana tare da waɗanda suka kiyaye amana suka rike ta su ne muminai shi yasa Allah subhanahu wataala anan ya kawo wannan ta'lil inna Allah la yuhibbu kulla qawwanin Allah ya zai taimaka wa muminai ne ya ba su kariya daga kafirai abokan gabar su saboda su waɗancan abokan gaba sun ci amanar Allah Allah ko baya san duk wani mai yawancin amana mai saba dokokin Allah wanda zai saba dokar Allah babu shakka ba zai yi wa ɗan uwansa ɗan adam adalci ba adalci akan same shi ne ƙarƙashin biyar Allah subhanahu wata'ala da bin abin da ya aiko annabawansa da shi don haka zai zanto mai cutar da kansa mai cutar da 'yan uwansa don haka in ya zanto haka Allah subhanahu wataala ba zai zama tare da shi ba yana tare da waɗanda suke muminai sannan masu butulci ne masu kafircewa ni'imar Allah da ya yi musu ta hanyar shirka da Allah subhanahu wataala ta hanyar kafirci ta hanyar saban Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya sifanta su da wannan ya sifanta su da waɗannan sifofi guda biyu khawwanin kafur masu yawan cin amana masu yawan cin amana saboda duk wanda zai ci amanar Allah ba karamar amana ce ci ba babbar amana ce kuma duk wanda zai ci amanar Allah babu shakka ya ci amanar manzannin Allah ya ci amanar muminai cin amanar Allah cin amanar manzannin Allah ne haka din cin amanar manzannin Allah cin amanar Allah ne cin amanar muminai ne ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatikum wa antum ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci amanar Allah kada ku ci amanar manzo kada ku ci amanar mu'mine kuna sani wanda zai keta alfarmar tauhidi wannan ya ci amanar Allah kuma ya ci amanar manzannin Allah wanda ya saba wa annabawan Allah ya bujire musu shi ma ya ci amanar Allah ya ci amanar muminai shi yasa aka kira wasu hawan da siga ta mubalaga wato mai yawancin amana saboda amanar da yake ba ɗaya bace ba biyu bace ba uku bace amanoni ne masu yawa don haka ya cancanci a kira shi khawwan mai yawancin amana sannan kafur mai yawan kafirci wato mai yawan mai yawan butulce wa ni'imar Allah subhanahu wata'ala tun daga ni'imar samuwa da Allah subhanahu wata'ala ya yi masamarwa da Allah ya yi masa da ni'imar rayuwa da ya bashi da ni'imar lafiya da ya bashi da ni'imar ci da sha da ni'imar zaman lafiya kwanciyar hankali da ni'imar haihuwa da ni'imar arziki da ni'imar ƙauna ta mutane da Allah zai bashi duka waɗannan ni'imomi ne masu yawa waɗanda idan mutum ya ce zai lissafa su ba zai ƙididdige su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya kididdige su ba to duk wanda ya kafir wa Allah to babu shakka ya ya yi wa Allah butulci ba ma butulci ɗaya ba ya yi wa Allah butulci da yawa ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ta yaya kuke butulce wa Allah kuke kafirce masa wa kuntum amwatan da kun kasance babu ku kun kasance babu ku sannan Allah ya samar da ku sun mai yuhyikum sun mai ku. sannan kuma zai karbi ranku sun mai ilaihi turja'un sannan zuwa gare shi za a mayar da ku amma duk da haka sai ku rika butulce wa ni'imar Allah subhanahu wata'ala da ya muku ni'ima jingin wanda za ta nan ta kewaye ku ta ko'ina saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya sifanta shi da cewa kafur wato mai yawan kafirci saboda ni'imar da ya kafircewa Allah subhanahu wata'ala da ita ba kaɗan ba ce wannan sifa da ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta kafirai da ita na yawan cin amana da yawan butulci ya yi haka ne ni bayanin waƙi don a bayyana maka haka suke wannan ita ce sifar kafiri sifar kafiri yawancin amana ce da shi domin ya ci amanar Allah ya ci amanar manzan Allah ya ci amanar mummine saboda ka amanoni ne ya ci da yawa sannan kuma mai yawan butulci ne saboda ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa ba kaɗan ba ne wa inta irdu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar shi dan adam mai yawan zalunci ne ma'ana mai yawan cutar da kansa ne yayin da zai hana kansa abin da zai amfane ta yana ga abin da zai amfane shi amma ya bari ya je kama abin da zai cuce shi kaga ya zalunci kansa sannan kuma kafar mai yawan butulci ne saboda ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya masa ba za su lissafu ba ya butulce wa kowace ni'ima daga cikin waɗannan ni'imomin yayin da ya kafirce wa Allah ko ya bijire wa dokar Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kafirai da waɗannan sifofi da siga ta mubalaga dan a bayyana haka su yake ba wai yannan yana nufin cewa idan mutum ya ci amana ɗaya ko ya zanto amanar da ya ci ba ta da yawa ko ya zanto kafircinsa baya da yawa Allah zai so shi ba haka ake nufi ba don kada ka fahimci kamar ana nufin idan ya zanto kafircin kaɗan ne ko cin amanar kaɗan ce to wannan Allah zai so shi zai ƙi shi ne idan suna da yawa a'a Allah subhanahu wata'ala baya son duk wani mai cin amana ko da ba mai yawa ba ce Allah cewa inna Allah la yuhibbul kha'ini Allah baya san masu cin amana saboda ka da amanar da ya ci yar karama ce a tunaninsa ba ta da yawa to Allah ba zai so shi ba saboda wannan haka nan kafirci shi ma inna Allah la yuhibbul kafirin fa inna Allah la yuhibbul kafirin fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin saboda ka shi kafiri da mai cin amana Allah baya san su sawa'un abinda suka yi na kafircin ko na cin amanan kaɗan ne ko da yawa Allah baya san su al'allamatul biqa'i burhanuddin al-biqa'i a cikin tafsirin sa nazmud durar yake ba da bayanin da ya sa ubangiji subhanahu wata'ala ya amfani da sigar mubalaga a nan aka ce hawan mai yawan cin amana mai yawan kabirci, ya ce saboda wato duwanda zai ci amana to cin amanar yakan ɗauki mataki ko da ɗaya ce to sai ta biyo mataki da yawa na farko zai ci amanar kansa ta hanyar yadda zai kullata wa zuciyarsa ƙudurin cewa zai ci amana tun daga nan ya fara cin amanar kansa ƙudurin da zai ɗauka a zuciyarsa niyyar yadda zai ta cewa zai ci amana sannan ya zo bayan kuduri ya zo kuma ya ci amanar da gaske sannan kuma cin amanar ya zo ya shafi wasu kaga kowace cin amana takan biyo mataki uku ne kafin ta kai zuwa ga wanda aka ci amanarsa sai ya yi ƙudurin zai ci amanar sai ya ji a ransa ya ƙullaci niyyar zai ci amanar sannan ya zo ya ci amanar sannan kuma cin amanar ta cutar da wani to saboda ka kaga ashe kowanne idan zai ci amana to sai ya bi wannan sannan in ya cutar da wani sannan kuma ya ci amanar ubangijinsa haka nan shi ma kafirci sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini na yin yaki ga waɗanda ake yaƙar su bi annahum zulimu kuwa an zalunce su wa inna allaha ala nasrihim laqadir lalle kuma Allah mai ikon ya taimaka musu ne wannan harafin yuqataluna yana da qira'a abinan ah, guda biyu akwai kiraar qira'ar luna da kuma kiraar qira'ar luna kiraar nafi da hafs da hafs an asim da ibnu amir da abu ja'far al-madani suna karanta shi yuqataluna ala ma lam yusamma fa'iluhu luna waɗanda ake yakar su suwaye suke yakar su ne kafirai an ɓoye sunan waɗanda suke yaƙansu domin sanannu ne ga waɗanda ake maganar da su muka ce ana izini ga waɗanda ake yaƙa an san suwaye ake yaƙa a lokacin su ne muminai su ake yaƙa sannan sauran makaranta kuma sun karanta shi yi ƙatiluna bi isnadin fi'il ila alfa'il ka jingina fi'ilin zuwa ga wanda ke uzina lillazina yuqatiluna an yi izini na yin yaƙi ga waɗanda suke yaƙi wato waɗanda suke yaƙar waɗanda suka yake su al'imamu ahmad da tirmizi da imamun nasa'i da ibn hibban sun roito hadisi daga sa'id ibn jubair daga malaminsa abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yake cewa yayin da aka fitar da annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa akhraju nabiyahum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun fitar da annabinsu daga ƙasarsa daga garinsa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana wannan musiba ce kuma lalle sai sun halaka to sai Allah ya saukar da wannan aya uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu har zuwa ƙarshen ta sayyidina abubakar abdullahi ɗan abbas ya ce fa'urifa annahu sayakunu qital saukar da wannan ayar yasa aka fahimci cewa to za fa ayyaki tsakanin musulmi da mushrikai ibnu abbas yace hiya awwalu ayatin nazalat fil qital wanda ita ce farkon ayar da ta sauka don ba wa muminai izinin cewa su tashi su yaki su kare kansu qatada da da'amatu sadusi yake cewa hiya awwalu ayatin unzilat fil qital fa udhina lahum an yuqatilu ita ce farkon ayar da aka saukar game da yaki aka ba su izinin cewa su tashi su yaki su kare kansu wannan asar din Abdurrazzaq Sana'ani da Ibn Jarir al-Tabari suka fitar da shi A haka na, Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin littafin sa As-Safadiyya yake cewa awwalu ayatin nazalat fil qitali qawluhu ta'ala uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir farkon ayar da aka saukar da take bawa mu'minai izinin su yaki ita ce wannan ayar fa azina allahu lahum awwalan fihi farko ubangiji ya musu izini ma'ana aka ba su dama aka saki hannunsu bayan da can ubangiji subhanahu wata'ala da ta kufu aydiyakum ku rike hannayenku kan ku ce za ku mayar da martani ko ku ce za ku ɗauki makami domin kare kanku to yanzu an saki hannayensu aka ce to ku tashi ku kare kanku sun ba ku ba alaihim sannan daga baya aka wajabta musu ma dole ne su tashi su kare kansu kada su yarda su zauna ana ta kai musu farmaki har a karar da su ku ce ba alaikum alkitar wa huwa kurhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أن وجبتامك ياكي الهال باقاسو to akwai yiwuwar ku ke abu ya zanto alkhairi gare ku akwai kuma yiwuwar ku so abu ya zanto kuma sharri ne gare ku Allah ne ya sani ko ba ku sani ba suka gabata annabawan da suka gabata gabanin annabi Musa alaihi salam ba su kasance suna yaki ba duka annabawan da suka gabata babu wani annabi da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa ya tashi ya yaki da mutanensa domin kare kansa da kare jama'arsa sai daga kan annabi Musa alaihi salam zuwa annabawan banu Isra'ila da suka zo baya Ah, Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam wanda shine farkon annabin da Allah ya aiko bayan kasa ya ga turjiya mai tsanani amma Allah ya gaya mana cewa waɗanda ma suka yi imani da shi ɗan kaɗan ne ba ma amana ma'ahu illa qalil ce ba wanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan to da Allah ya tashi halaka su yayi ya halaka kafirai ya kuma tsirar da annabi Nuhu alaihi salam shi da jama'a sa jirgin ruwa haka nan annabi Hud haka nan annabi salih haka nan annabi shu'aib haka nan annabi ibrahim alaihi salam haka nan annabi Lut, da Allah subhanahu wataala ya ko duka waɗannan annabawa Allah bai ba mu labari a littafinsa cewa sun yi yaƙi ba Abin da ya ba mu labari shine cewa sun yi gargaɗi mutanensu sun yi kira mutanensu zuwa ga imani mutanensu sun bijire sun yi ƙoƙarin su cutar da su Allah subhanahu wata'ala kuma ya halaka waɗannan mutanen su kuma Allah ya kubutar da su saboda annabawan da suka gabata ba su yi yaƙi ba duk da cewa a cikin old testament ana cewa annabi ibrahim ya yi yaƙi amma abinda alkur'ani yake nuna mana cewa mutanensa sun yi ƙoƙarin su ga sun halaka shi Allah ya kubutar da shi radu bihi kaidan fajalnahu al-akhsari wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin haka ubangiji ya gaya mana cewa sun yi kokarin su cutar da shi Allah subhanahu wataala ya mai da su sune asararru shi kuma ya kubutar da shi da shi da dan dan zuwa ga kasar da Allah ya mata albarka ita ce kasar Sham so Allah bai ba mu labarin cewa annabi Ibrahim yayi yaki ba waɗanda suka fara wanda annabin da aka fara farɗanta wa yaki shine annabi Musa alaihi salam lokacin da ya zo ya kubutar da mutanensa banu Isra'ila daga wulakanci da fir'auna da mutanensa suke musu sun rayu shekaru masu yawa karkashin zalincin fir'auna da wulakancinsa har ma wulakancin ya riga ya zama musu jiki sun zama wato kamar ma sun riga sun yadda su rayu a cikin wulakancin saboda jimawa da suka yi a haka har ba sa jimma cewa a cikin kaskanci suke rayuwa shi yasa lokacin da annabi musa alaihissalam ya zo ya fito da su daga cikin wannan ƙangi ya kasa samun wato yin nasara a kansu duk sanda aka umarce su da wani abu sai su noke musamman abin da ya shafi tashi su kare kansu قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم wala ترتدوا على adbarikum فتنقلبوا khasirin lokacin da Allah وتعالى wataala ya ce su shiga ودنن Maqdis su yaƙi waɗannan mutanen da suke zaune a da suke cikin garin Baitul Maqdis su shiga garin su Allah ce ku wannan da Allah ya rubuta mu ku shiga ku yaƙe amma ƙarshe haka annabi Musa alayhi salam ya ta fama da su suka kiyarda su shiga قالوا إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا ba za mu shiga ba sai in za su fita su ba mu kasar wane ne zai fita ba da kasarsa ta shigo shi ke nan sai kwashe kayan sai cewa wa 'ya'yansa ku fito ku fito za mu ba wannan azalimin gidan ya shige kuma ba wanda zai bar kasarsa kawai kai ya ce bismillah zo ka shiga sai eh, lan nadkhula hatta yakhruju minha kaga alamar ba za su ba za su shiga ba haka ci gaba da yi musu wa'azi karo suka ce lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun suka ce matukar dai waɗannan mutanen suna ciki mu ba za mu shiga ba don haka ka je da ubangijin ku yaki idan kuka yi nasara a kan su ku zo ku gaya mana sai mu zo mu shiga mu muna nan zaune muna jira to dalilin haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya musu ti suka yi ta tambele a cikin saharar sina 40 sana qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bain alqawmi alfasiqin qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ardh fala ta'sal alqawmi alfasiqin to sai daga baya a lokacin annabi yusha bayan annabi musa alaihissalam ya mutu a wannan zama cikin sahara sina haka nan harun ya rasu sai daga lokacin da annabi yusha shi ya jagorance su aka shiga baitul maqdis to daga lokacin kuma ya zanto suna iya tashi su kare kansu daga waɗanda suke kawo musu farmaki kamar da Allah subhanahu wataala ya ba mu labari ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا sauraka أولنا اللوكة التي من بعد موسى بلا da موسى ba أنبا وكافنزون sauraka موسى عليه السلام بس Musa بقى sai daga kan annabi musa alaihi salam aka samu waɗanda suka yi yaƙi kuma daga nan kuma aka yi ta samu cikin annabawan banu isra'il kama wannan annabin da allah ba mu labari cewa min ba'di musa allah ya turo shi ya yi jago abin a lokacinsa an turo abin talut ya jagoranci yaƙi har annabi dawud a lokacin yana cikin rundunar mayaka da cewa ƙasar dawud jalut wa atahu allahul mulka wal hikmata wa allamahu mimma sha. to daga nan aka ci gaba annabi suleiman shi ma haka ya ci gaba da yaƙe-yaƙe banu isra'ila suka ci gaba da yaƙi da da falastinawa mazauna wannan wuri a daidai wannan lokacin wannan shine ne abinda shekul islam ibn taimiyya kuma da ke cikin jami'ul masail wa rasail nashi majmu'a ta biyu shafi na eh, majmu'a ta uku shafi na 60 yake cewa ah, wa innal anbiya min qabli musa lam yakunu yuqatilun annabawa kafin zuwa annabi Musa alaihi salam bazanto suna yaki shi yasa zamu ga cewa annabi Musa alaihi salam shine wato al'ummar sace tafi kowace al'umma girma daga cikin al'ummomin annabawan da suka gabata ba wani annabi cikin annabawan da suka gabata da yake da al'umma mai yawa da suka bi shi kamar annabi Musa alaihi salam domin da yazo cikin sahihaini bisan Abdullahi dan Abbas النبي صلى الله عليه وسلم في كيشاء عرضت علي أمم فرأيت النبي ومعه رجل ومعه والنبي ومعه رجلان والنبي ومعه الرهب والنبي وليس معه أحد النبي كيشاء وأنونا من الأم وتقال أنونا ينونا مسك مرماجي أبين زي, زي كسن شلا نبوب الكيامة زي فارو على نبوب الكيامة فيل محشر يكي تأنونا من الأمو sai na ga wani annabin ya zo mutum ɗaya ne tare da shi kaɗai wanda ya imani da shi daga shi sai wanda sai mutum ɗaya da yadda da shi wani annabin ya zo da mutane guda biyu kawai su suka yi imani da shi wani annabin ya zo kuma da 'yar jama'arsa ba su fi danginsa ba ko 'yan gidansu da suka yi imani da shi sannan wani annabin ma ya zo shi kaɗai ba kowa tare da shi ya gama wa'azinsa ya gama kiransa ba a samu ɗaya da ya imani da shi ba ya ce to sai kenan sai aka nuna min wani dandazon mutane sawadan a'azam saddal ufuk daga nesa na ga wani irin dandazon jama'a kunzuminsu da sun rufe sasannin sama saboda yawa sai na ce harihi ummati to wani al'umma ta ce sai aka ce da ni la bal hadha Musa wa qaumi annabi Musa ne da mutanensa, to can kuma sai aka nuna mun wani daddazan mutanen kunzumin jama'a masu yawa aka ce to wannan al'ummar ka ce wa fihim sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab cikin daddazan nan akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna su ba hisabi ba bincike kawai da sun zo za a ce waɗancan su wuce aljanna to a shahil anan shi ne yadda za mu ga cewa mafi girman al'umma baya ga ta annabi sallallahu alaihi ita ce al'ummar annabi Musa alaihi salam to kuma za mu ga cewa wannan al'umma al'umma ce da Allah subhanahu wata'ala ya sa su tashi su kare kansu yayin da abokan gaba suke bukatar su da sun tumbike su sun karar da su da haka Allah subhanahu wata'ala ya tsare wannan al'ummar ya zanto kuma shari'a ce ta banu Isra'il da ta zarce a cikin annabawan banu Isra'il suka rika jagorancin mutanensu wajen yaki waka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyuna kaseer wama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin haka ubangiji subhanahu wataala ya sifanta wannan al'umma cewa da yawan annabawansu sun yi yaƙi. wannan ana nufin annabawan banu isra'il domin gabaninsa ba san cewa annabawa sun yi yaƙi ba annabawa da kan annabi musa abin da ya yi ƙasa, su ne suka yi yaƙi. to annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wataala ya shar'anta masa jihadi a lokacin da ya dace cewa ya tashi ya kare kansa ya tashi ya addininsa lokacin da yake makka a lokacin ba su da ƙarfi suna da rauni kuma ba su da yawa sannan gaba ɗaya madafan mulki na gudanar da sha'anin mulki gaba ɗaya na hannun ƙwarai shawa mushirkai yana hannun su abu yana hannun su al'as ibn wa'il yana hannun su al-mughira alwalid ibn al-mughira da ire-iren waɗannan su suke rike da madafan mulki su suke da fada a ji kuma su ake yi wa biyayya to a daidai lokacin Allah subhanahu ta'ala mai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai sake kare kansu ba Allah subhanahu ta'ala a lokacin yana ta gaya musu cewa su yi hakuri wa wasu wasfahu ku yi hakuri ku kawar da kai fo aidiyakum ku kare hannayenku Don abin da za a yi muku ku kyale ku yi haƙuri da haka a wannan lokacin aka yi ta su aka yi ta su aka yi ta nuna musu kiyayya wasu ma daga cikinsu aka rika kashe su musamman masu rauni daga cikinsu waɗanda ba su da waɗanda za su tashi tsaya musu ba su kariya za mu ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu baya da mutanen yasirin mutanen madina مبايعة تأقبة الأقبة الثانية مبايعة تبيو لأكي أمناء لوكة هجي لوكة سنزو سوس تمانين دئن كي أليلي لوكة سكيتوا يا رسول الله أعلا نبيل على أهل الوادي مذام كيف المكي زواغ وأنن دسكي منبه wato kafirai da suke mina ba za mu ɗauki makami mu kai musu farmaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lam umar bi hada ko ya hakuri ba umarce ni da wannan ba ba a sa ni in yi wannan ba da wannan sun koro ne kundin ba nake fada wuta ce a lokacin mutum tamanin sai za su kai hare-hare a maka ai kaga ba inda za a je duk za a murtuke su to yayin da mushrikai suka ci gaba da kuntata wa annabi sallallahu alaihi wa da shi da sahabbansa ta kai sahabbansa sun yi hijira zuwa habasha sau biyu suka yi hijira ta farko bayan sun dawo suka ga abubuwa da ba su yi sauki ba suka sake yin hijira har lokacin da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama izini shi ma ya yi hijira suka yi hijira da shi da sauran sahabbansa suka samu zama a Madina da zama na Madina mutanen Madina sun karbe shi da zama an samu daula an samu ƙasa to yanzu ƙasa da ƙasa ce za su gwagwagwa ba magana ce ta ɗaiɗaikun mutane da wata ƙasa ba a ƙasa da ƙasa ce ƙasar madina ƙarƙashin shugabancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma ƙasar makka ƙarƙashin shugabancin sabu sufiyan a wancan lokaci to wannan shine yadda ɗabi'ar yaƙi wato jihadi a musulunci ya fara wato ba ya fara da ɗaiɗaiku ba ne kawai daga wasu sun ji cewa ba daidai ake musu musu koma sai sun ware sun gafa sansaninsu kuma daga nan gwamnati ce ba ta yadda ba su kuma sai za su kare kansu daga nan shi suna a shiga faɗace-faɗace suna kamar ce suna jihadi wanda ya koma tarihin jihadi ba haka ya fara ba kai daga ganin wannan take-taken kasan ba shi ne jihadi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga wa kowa makami ba duk da irin yadda aka nuna masa tsangwama aka nuna masa kiyayya ba ba wai mabiyansa ba shi karan kansa bai tsira ba mun sha ji ana karantawa a cewa zai zo yana sallah a gindin Ka'aba a dauko cimbin tsohon raƙumi a zazzage masa kai wannan bai sa sahabbai sun fitata an shiga an dauki makamai an shiga kashe-kashe ba saboda a lokacin babu wata hikima a cikin wannan babu wani hankali a ciki kuna tsakiyar su kuna kewaye da su ta ko'ina gidajen kuma tare kuke kwana da waɗanda ba musulmin ba kuma a ce za ku fito ce za ku yaƙi da su saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wa sahabban su rike ka hannunsu su yi haƙuri har sai da aka kafa daula to a wannan lokacin ne Allah subhanahu wataala ya ba da izini cewa uzila lillazina yuqataluna nuna, annahum zulim an yi izini ga waɗannan da ake yaƙar su kai tun daga nan za ka fahimci cewa to kalar su aka yi ba haka kawai suka farwa mutanen makka da yaƙi nan annabi sallallahu alaihi wasallam da an rabu da shi ya ci gaba da wa'azinsa wanda ya yarda ya yi imani wanda bai yarda bai ci gaba da kafircinsa annabi zai ɗau makami a kansu ba amma aka yi ta matsa masa da tsangomarsa ba a bar shi ya rayu a ƙasarsa ba har sai da aka fitar da shi aka kwace dukiyoyinsu aka kwace gidajensu aka kwace abin nan kasuwancinsu komai nasu aka kwace aka koro suka zo suka samu kansu baki a garin da ba nasu ba to babu shakka waɗannan an yaƙe su kuma yanzu lokaci yayi da za su da za su tashi su kare kansu saboda mai saboda an samu asbab kauniya wato sabubba waɗanda za su iya ba su damar su kare kansu a lokacin da suke makka waɗannan asbab ɗin babu su amma yanzu sabubban sun samu suna cikin ƙasarsu suna ƙarƙashin wani shugabanci guda ɗaya da kowa yake masa mubaya yake masa yake masa biyayya hatta munafukai a garin makka a abin da a garin madina ɓoye munafici su suke aishi yasa suka zama munafikai saboda ƙarfin ikon da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi a lokacin ba za su iya fitowa su yi fito na fito ga da da musulmi ba wanda yake nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya samu tamki ya samu kafuwa to shi yasa masana suke cewa shi jihadi na kare kai ko jihadi na tsarar aiki ne na ƙasa da ƙasa ba aiki ne na ku ba ba aiki ne na afirat ba wata ƙungiya ko wasu jama'a ko wasu mutane kawai ɗau makami sun kafa ƙasa ba a taɓa samun wani a tarihi ba kuma duk inda aka taɓa samun ɗaga makami a ƙarƙashin wata daula to ƙarshe wannan waɗanda suka ɗaga makami su ake lugude da su su ake markaɗewa ba taɓa samun wannan ba kasashe na musulmi sun yi jihadi sun kare kansu sun yi da tallar da a wasu zuwa kasashe da wannan ne musulunci ya yadu amma ba wai ɗaiɗaiku ba da suka rika warewa suna fitar da makami suna kai hare-hare ba ma akan waɗanda suke cewa kafin a kan makowa da musulmi da wanda ba musulmi ba Allah subhanahu wata'ala yana iya bawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama nasara ba tare da ya sa shi ma ya ɗauki makami ko an zubar da jinin wani ba walau sha Allahu lan tasara minhu walakin li yabluwa ba'dakum bi ba'd da Allah ya ga dama da sai ya kawo nasararsa ba tare da sai an yi wani yaki ba Allah yana iya kawo wata aya da za ta tirsasa wuyansa abu jahal da su abu lahab tilas da annabi sallallahu alaihi wasallam su alaihi masa. Allah yana iya kawo wannan إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم, أعناقهم لها خاضين da mun ga dama sai mu saukar musu aya daga sama wanda wuyoyinsu za su zanto masu miƙa wuya masu ƙasƙantar da ke ga wannan aya Allah ta'ala ya ga dama sai ya saukar da wasu mala'iku kai ko ba mala'iku a aljanu kawai aka haɗo shi da su suna bin gina gina kai ka musulunta ba ba haka ba gobe mu dawo kowa musulunci zai shiga yana ki su to amma wannan wani abu ne in ya zanto na mu'jiza wanda mu'ujizar ta tilasta su suka yi imani wannan mu'ujizar za ta zarce cikin sahabbansa ne a yi ta samun ta har abada kaga da zarar ya tafi to shi kenan sai kowa ya koma ya ce to daman da mu'ujiza ce da awar ta yaɗu. yanzu babu mu'jiza to dan menene zamu matsa wa kanmu da da'awa kowa sai koma ya miƙe kafa ya baccin sa a gida kuma ba za a ba wa musuluncin kariya ba sai ce ai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku ne suke tare da shi mu kuma yanzu kaga ba mu da mala'ikun nan me yasa zamu wahalar da kanmu mu ta da'awa to sai ya zanto irin hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara hanya ce da kowa zai iya binta ba hanya ce da take damfare da wata mu'jiza wacce sai idan da ita ne za a samu nasara ba sannan kuma jinkirta farlanta wato farlanta musu yaƙi ko tashi su yaki ko su jihadi har zuwa wani lokaci da suka shirya yana nuna cewa kada kishinka da gaskiya kada kishinka da gaskiya ta sa ka yi abin da za ka faranta addinin gaba ɗaya saboda wasu jin cewa suna da gaskiya ko jin cewa a'a zalintarsa ake yi to bara su tashi in ma za a yi mutuwar kasko ne sai dai saboda haka su jefa kansu cikin halaka kuma abinda suke hankoran su tabbatar da zan bai tabbata ba to sai Allah subhanahu wata'ala tun a farkon addinin bai tsora shi akan irin wannan tafiyar ba sai zamana ya tsora shi akan tafiyar kuffu aidiyakum lokacin da ba kuke kuke da rauni to ku rike hannunku kada ku ce za ku fito na fito da azzalimi ko da kuwa yana zalincin ku kada wannan zalincin da yake fusata ku ku rika ganin cewa jaranta ce ku tashi ku tare shi ku yi gaba da gaba da shi don ku ga kun kaure shi ko da ko za ku kare gaba daya <coughs> wannan ba zalunci ba wannan ba jarumta ba ce wannan wauta ce da rashin hankali da rashin tunani da rashin hangen nesa ba ga shi musulmi har kullum ana son ya zanto mai hangen nesa ne yana kaddara abubuwa bi awaqibiha yana kaddara al'amura ne da ƙarshensu cewa yaya ƙarshensu zai kasance in ne abu kaza da kaza da kaza ne zai haifar sai ya yi wannan lissafin in ya zanto lissafin yana da wato abin da zai bayar na natija na sakamako mai kyau to shi kenan sai ya matsa gaba amma haka kawai ya rufe ido ya ce kawai zai tara a da ka to wani ba ɗabi'a ce ta mumini ba shi yasa ya zanto farkon hikimar da aka tsora mummune a kanta shine ku fu aidiyaku ku riƙe hannuwanku sannan daga baya bayan sun samu wato ƙasarsu ta kansu sun samu ƙarfi sai aka ce to ku da ake yaƙaɗin nan aka ƙwace muku dukiyoyinku aka fito da ku daga gidajenku aka raba ku da 'yan uwanku aka raba ku da sana'arku aka raba ku da gidajen haihuwar ta shi ku kare kanku وزين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا تدن وأنزل الجيس سياسة ابن تيمية عليه رحمة الله cikin wasu daga cikin batuttukan da yake cewa mun kalo basirar annabi sallallahu alaihi wasallam kakab ba za ka ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai ba dalili kawai ya bar wasu mutane da yake ba babu wannan ka bi yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayuwarsa kakkaf duk inda za ka duba sai kaga tsokanar safi sai kaga wani tarko aka ɗana ƙarshen wannan tarkon ya cinye mai ɗana shi sai kaga cewa zalintar sa aka yi ko zalintar sabon safi shi yasa Allah ce bi annahum zulimu dan wa an cuce su an zalunce su ya tasirar annabi sallallahu alaihi wasallam ciki take da bayanin adalcin musulunci musulunci ba addini ne da ya zo da ya yadu da karfin tuwo ba musulunci bai yadu da wannan ba mafiya yawan waɗanda suka musulunta a duniya su ne wanda suka musulunta ba tare da sun ga wani mayaki ba a sun ga wani ne ɗauke da buzunsa ko ɗauke da gafakarsa ta ƙur'ani yana karatu yana wa'azi suka gamsu da abin da yake faɗa suka yi imani ba wani kan sakali ko takobi aka ɗaga musu ba manya-manyan ƙasashen da suke na musulmi a yau in ka duba za ka ga cewa yawanci duk musulunci ta haka ya shige su babu wani wanda ya kai mutu ya yaƙe su yanzu za ka cewa waye ya je ya yaƙi ƙasar indonesia misali ƙasar indonesia ƙasar indonesia ta cikin manya-manyan ƙasashe na musulmi a yau amma a tarihin su ba wanda ya je ya kai musu wato musulunci da ƙarfi ƙasashen hausa ƙasar hausa babu wanda ya kawo musulunci da ƙarfi ko shehu usman da ya zo ya yi tajdidi ba wai ya zo ne da farko ya sami mu duka kare ba a musulmi aka sami mu illa iyaka an saki layin musulunci ne an bar shi an koma tsafe-tsafe da camfe-camfe da bin wasu dodanni da sauransu amma duk waɗannan sarakunan na ƙasashen hausa dukkansu musulmi ne ma musulunci ya shigo ta hanyar wato attajirai ta hanyar 'yan kasuwa da suke shigowa daga ƙasashen maghrib arabi suke shigowa wasu daga wajejen kasar tunisia kasar maghrib maroko ko kuma wajen kasar libya yanzu suke zuwa su kasuwanci su koma daga irin ɗabi'unsu da halayensu da irin gaskiyarsu da amanarsu da aka gani ta haka ne aka karɓi musulunci haka musulunci ya shigo ta hanyar lumara ce ta hanyar gamsuwa da yarda da abin da musulunci ya zo da shi duk daulolin da aka fa na musulunci a garb ifriqiya a west africa daular musulunci ta daular ghana da daular mali da daular songhai da daular usmaniya da daular eh, abin alkanin bornokanin duk waɗannan daunoli ka koma za ka cewa tushen kafuwarsu ba wai yakin da ya kafa su ba yakin ya zo ne daga baya bayan wasu abubuwa sun faru wanda har ta sa aka tashi domin kare abin nan shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daularsa ta farko ai ba da yake kafa ta ba ya kafa madina ne da yake ba yake ne kafa madina ba gamsuwa da da'awar da ya tsauko da ita kafa abin da ya biyo baya na yaki ya biyo baya ne wajen yuqataluna bi annahum zulm ana kasu ne saboda zalunci wannan ta sa suka tashi domin su ba wa kansu kariya kuma a bar su su ci gaba da tallata addinin su ga waɗanda suke da bukata Allah subhanahu wataala ce uzina an yi izini izini iri biyu ne akwai al'izinul kauni akwai al'izinul shari'i akwai izini wanda yake na kaddara ne izini ne na kaddara shi izini na kaddara da ka miƙe tsaye shi izini na kaddara ba wai dole ne ya zanto Allah yana san abin ba zai iya zama abin Allah yana san shi zai iya zama abin ba ya san shi amma dai ya faru da izinin Allah kamar inda Allah subhanahu wataala yake da labarin matsafa cewa ma hum bidarrin bihi min ahad illa bi idnillah cewa matsafa ba za su iya cutar da kowa da tsafin su ba sai da izinin Allah wanda izini ai kaga ba na shari'a bane ba wai tsafi Allah ya izini ai tsafi bane anan izini ne kauni al-iznul kauni ne al-iznul qadari wa ma kana nafsin an tamuta illa bi iznillah baya yiwa ga wata rai wani rai ya mutu sai da izinin Allah ma asabakum yawm abinda ya sami ku lokacin da ƙungiyoyi biyu na mayasa suka haɗu da izinin Allah ne wato a karan batta tsakanin musulmi da kafirai a badar to wannan da ne ake kira al-iznul kauni al-qadari akwai al-iznul shar'i al-iznul shar'i izini na shari'a na addini wanda in Allah subhanahu wata'ala ya ya ba da izini a shar'ance yana nufin yana son wannan abu ya yarda da wannan abu duk abinda Allah ya yarda da shi a addini to wannan izini ne na addini am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababen tarayya da suka shar'anta musu wani abu a addini wanda Allah bai yi izini da shi ba bambanci daman tsakanin al'iznul kauni wal'iznul shari'i shi ne al-mahabba cewa wannan shi wannan Allah yana san shi tunda addini ne Allah yana san shi shi ko wancan zai yi wa yanzu Allah yana san abin zai wa kuma idan to Allah baya san abu kamar al'irada shar'iyya da kuma al'irada kauniya shi al'iznul kauni la budda min wuqu'ihi izini na kaddara wannan dole sai ya faru wannan dole sai ya faru amma al'iznu shar'i ba dole ya faru ba Allah yana iya izini a yi abu kaza ko ba lalle a yi ba ya ba da izinin a yi abu ba lalle a yi shi ba ubangiji subhanahu wata'ala shar'an yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam izini da shi da mu'minai cewa su yaƙi waɗanda suke yaƙansu daga cikin kafirai a kira'ar yuqatiluna da yuqatiluna yuqatiluna tana ƙunshe da wata ma'ana ta cewa waɗanda za su yi aka yi wa izinin su tashi su ne waɗanda suke da aliyya su yaƙin sai sa su yuqatiluna waɗanda suke yaƙi ma'ana suke iya yin yaƙi kaga anan an cire waɗanda ba za su iya yaki ba kamar yara ƙanana kamar marasa lafiya kamar makafi kamar guragu kamar masu rauni wanda ba shi da abin da zai hau ko abin da zai sayi makami wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيد من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولن دكا باتا saboda ba su da. damar da za su yi wannan yakin saboda ka kira'ar yuqatiluna tana ƙara ba fa'idar cewa wannan izini an yi shi ne ga waɗanda suke da ahliya wato suke da cancanta su iya yakin waɗanda ba sa iyawa su waɗannan an ɗauke musu za mu tsaya a nan abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh